Ruɗin duniya littafi na sittin. Dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah mahaliccin kowa da komai. Allah kai daɗin tsira a bisa shugaban mu annabin mu annabi rahama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ahli da sabbansa da ma waɗanda suka bi shi ta farke ma daidaiciya daga yanzu har zuwa ran tashar kiyama littafin ruɗin duniya littafin da gabata mun dakata ne dai ta inda ka sauƙaƙa min aiki na ne but ban san ma me yasa nake kuka ba ta furta haka a fili tana dariya da hawaye lokaci guda a littafin da ya gabata idan ba ku manta ba wurare ne muka dakata yanzu kuma za mu ɗaura ba tare da ɓata lokaci ba sai ta saka hannuwa ta share hawayenta tare da cewa za mu haɗe ne wata rana wallahi zan rama don baka isa ka yi min sakin wulaƙanci ka tafi ka bar ni ba sai ta fito ta ɗauki gelinta ta yafa kawai sai da ta gyara fuskar ta har da ma shafa fauda saboda ganin yadda fuskar nata ta koma duk wanda ya kalle ta dole zai gane ta yi kuka musamman ma yadda idanuwanta suka kumbura suka yi wasu kala To zali ta samu ta zambaɗa idanuwan nata sannan ta zauna tana kunna wayanta tunda ta kunna sau ɗaya ta kira gida ta sake kashewa ba ta ƙara bi ta kanta ba Saƙonnin da suke shigowa mata ne sai a yau da ta ƙara kunnawa shi yasa ta tuna ganin sakonni sun gama shigowa sai ta miƙe ta jajakata ta fice ta so kiran gida ne but sai kuma ma ta canza shawara kawai kai tsaye sashin hajja ta wuce ganinta suka yi jaye ganinta suka yi jaye da akwati ta shigo hajja ta ce ha ya haka humaira ina zaki je da jaka Hajja gida zan tafi. Gida kuma Humaira? Ke da nace zaki dawo mu yi magana? Sannan yanzu yamma ta so mai ma bai kamata ma ki tafi yanzu ba. Ki zauna zuwa gobe sai direba ya kai ki. A Hajja, ba zan saki zama a nan ba. Hankali na kuma yana gida. Ba zai yiwu in ci gaba da zama a nan ba kuma. Amme ta ce Humaira, ki zauna mana kinji Ki bari sai gobe tunda dare ya riga da ya so mai. Ba zai yiwu ki tafi yanzu ba. Kin Dan Allah ki zauna kinji amma fir arab ta kyamincewa ta ce musu ita gida za ta tafi ba za ta sake zama a nan ba dole suka hakura suka barta har waje suka raka ta hajja ta kira direba ta ce ya dauke ta ya kai ta gida ammi ta bata kuɗi amma ta kyamsa yau sai gashi arab tana mayar da kuɗi a rayuwarta karon farko kenan wannan abun ya kasance ita kanta hankalinta baya kan kuɗi ballantana ta yi tunanin matsayin kuɗi a gare ta har sun bar gida sai kuma ta tsayar da direba da sauri ta ta sauka ta koma ciki ɗakin Aliyun ta shiga tunawa da ta yi bata leƙa ba tana shiga sai ga hawaye sun soma zubar mata har da su majina sai ja take yi ta makale a bakin kofa ta kasa karisawa ciki ganin kuka ya kubce mata sai ta rufe baki tana mai lumshe idanuwa sai da ta bata lokaci a wurin tana kuka ta kasa katabos sai kuma daga baya ta fice saboda tunanin abin da ya kawo ta ɗakin motan ta shiga tana motan ta shiga tana shanye kuka duk da still dai hawaye suna zuba daga idanuwanta rufe idanuwa ta yi ta kwantar da kanta ta yi shiru bata sake motsawa ba duk tsawon awanni da suka ɗauka a hanya suna tafiya har sai da ta ji direban ya ce mata an kawo sannan ne ma ta buɗe idanuwanta jazu tana bin wurin da kallo a kofar gidansu ya sauke ta since already ya san gidan tunda shi ne ya taba kawo hajja ita ma ara din ya taba kawo ta lokacin da ta biyo su ta biyo su zara lokacin Garin ya yi duhu da alaman har an yi sallan isha. Duk da akwai yalwan haske ma a garin kasancewar akwai nefa a cikin garin Zaria a lokacin. Sauka ta a lokacin har ya gama fito mata ma da kayanta har ciki ya so ya shigar mata da shi amma kuma gidan a rufe yake. Dole ya ajiye mata bakin kofa ya yi mata sallama ya tafi. Ita kuma ta tsaya a wurin ta kasa ma buga kofa saboda yanayin da take ciki na rashin kwarin jiki. Wayanta ta duba ta lalubo sunan Zara ta kira ta. Ta sanar mata tana bakin kofa ta zo ta bude mata gate. Change of life. It is easy for God to change your destiny. You don't know what will happen in your life except what God has writing for you. Abun mamaki yau ga Arab a wani bigiri da ta kasa gane inda rayuwarta ta dosa. Ta kasa gane me ke shirin faruwa a cikin rayuwarta. Ga ta a gidansu amma kuma tunaninta yana ga mutumin da ta rasa ma gane menene dalilinta ta tuna shi a yanzu gaba ɗaya ta canza a kwanakin nan da ta dawo duk wanda ya san Arab tabba zai faɗa haka saboda kwata kwata bata da walwala babu farin ciki a tare da ita ta yi sanyin da ita kanta hakika mamakin kanta take kunci da bakin ciki ke ziyartanta a kore yaushe ta shiga wani yanayi da ta kasa bambanci ainihin me ke mata ciwo a rayuwarta already yanzu halin da take ciki ya gama taba mata kwakwalwa ya gama taba mata walwala su kansu ƴan uwanta sun sha tambayeta akan abin da ke damunta sun sha tambayinta akan menene ke damunta tunda ta dawo amma ta kasa faɗa musu kwakwaran dalili Inna tana ganin kamar saboda mutuwar aurenta ne yasa ya sauya ta a lokaci guda. Shi yasa take faɗa mata ta ma manta komai ta manta komai ta daina saka damuwa a cikin ranta. Za ta samu wanda ya fi shi tunda dai ga Malik nan ya dawo wurinta don haka ma da zaran ta gama idda sai ta aure shi. bata san cewa kwata-kwata yanzu Arab ba ta son mu'amalarta da kowa ba kawai nacin Malik din ne yasa take iya kula shi amma ba wai don daɗin son ranta ba a kullum yanayin da take shiga yana ƙara bunƙasa yana ƙara bunƙasa ne bata da tunani a yanzu sai na Aliyu tare da zama cikin kunci since a ganin ta sakin wulakanci yayi mata shi yasa har take iya damuwa da shi. Don yau ma tana zaune a ɗaki sai ga zaran ta shigo da yake so biyu ne ma a gida. Ummu yanzu ta samu koyarwa a wata private school tana zuwa ita kuma inna ta fita shi yasa zaran take ta aikin ta ita kaɗai. Ara kuma na ɗaki ta kwanta ta yi shiru ta ki fitowa. Zara na shiga ta ganta zaune a bakin gadonta sai ta nufe ta da mamaki ta zauna a gefen ta take cewa ke lafiyar kike hawa hawaye hawaye kuma Arab ɗin ita ma ta furta tana kai hannayenta ta shafa fuskarta. Ilai kuwa hawayen ta ji kwance malale akan fuskanta, wadda bata san ma ta yi su ba. Arab, wai me ke damun ki ne? Gaba ɗaya kin sauya tunda kika dawo, kin canza Arab ki ki faɗa mana me ke damun ki. Yau kuma har da hawaye, haka kawai kina zaune, ko dai kina ɓoye mana wani abun ne daban. me zan ɓoye muku anti zara me ke damuna ni ma abin da nake tambayar kaina kenan ko yaushe ina son sanin me ke damuna saboda rashin jin daɗin rayuwata a yanzu ina fama da kunci anti zara ji nake kamar zuciyata za ta fashe don kunci ki faɗa min ma me ke damuna me ke damun rayuwata kallonta take yi zaran ta ma kasa cewa komai saboda tausayinta da ya kamata ta a nan take ita ma shiru ta yi bata sake magana ba sai dai kan har yanzu tana hawaye can kuma kamar an tsikare ta sai ta kalli zaran tana cewa i don't know why i was worried about Aliyu's talk amma ya tsaya min a rai ina tunanin shine dalilin shiga ta wannan hali dariya zara ta yi sai ta ce kenan duk saboda shi kika shiga wannan yanayin lallai kan babbar magana ce ran Arab ya soma ɓaci da dariyan da Zaran take mata sai ta ce ba na son haka don Allah ina jin haushi but kin zo kina yi min dariya idan haka ne ma me yasa ma kika damu kika san ki san halin da nake ciki eh ba dariya nake miki ba Arab kin san me Since how that you are in love with him you must love him since you can't get him out of your mind I remember him wannan dalilin yasa na gane cewar ki riga da kin fada a soyayyarsa soyayyarsa kike tukuru shiru arab ta sai zaran ta ce sai dai kan ban ga amfanin zamanki a haka ba ko ki ci gaba da tuna shi a rayuwa ba idan ma ba haka ba wahala za ki sha ya yi miki saki har guda uku kin ga kuwa babu ke babu komawa gidansa yanzu malik shi ya dace da ke ba aliyu ba ki riga da ki rasa aliyu rasawa na har abada ban rasa aliyu ba in faɗa miki gaskiya wallahi ji nake yi babu wani namijin da zan ci gaba da rayuwa da shi a duniyan nan bayan aliyu shi nake bukata yanzu shi ne wanda ma zuciyata da gangar jikina suke matukar bukata da mamaki zara ta ce to me ya rage ki yanzu me ya riga da ya rage yanzu ai babu Aliyu dai already ya riga da ya rabu da ke kin san yadda aka yi auren nan labarin zaman ku da shi kadai ya tabbatar min Aliyu ba zai taba kaunar ki ba Arab tunda har ya kasa canza tsanar da ya miki a zamantakewar ku to bana tunanin zai soki har zuciyarsa haka ne ni kaina na yi tunanin cewa tsanar da yake nuna miki kishi ne saboda sanin wace ce ke amma kuma a yanzu da ya raba alakar ku na tabbatar da cewa tsanar da yake miki mai girma ne babu abin da zai sa Aliyu ya soki tunda dai baya son ki a farko in har ma kin ga kin koma gidansa to tabbas shine yake son ki saboda babu wanda ya rage a duniyar nan da zai mishi tilas bare sai kin ƙara aure kafin nan ki ce za aure shi don haka ni ina mai baki shawara ki gaggauta canza tunaninsa a cikin ranki tun kafin ki shiga cikin irin nawa halin kin ga yadda son zuciya da zafin kishi yasa na rasa nawa a auren ƙarshe mahaifiyarsa ta datse alakar mu gaba ɗaya ta saka shi ya kawo min sauran sakina yanzu ganin haidar gagara ganin haidar ma gagara na yake arab ban san ma inda ya koma ba Anko na kira shi ma bana samun shi ga soyayyarsa da ke ƙara ƙaruwa a cikin zuciyata shi yasa ba zan so ki shiga irin wannan hali da nake ciki ba kuka Arab din ta fashe da shi nan take domin a yadda take jin zuciyarta na zafi kamar za ta faso kirjinta ta fito hankalin zaran ya tashi matuƙa tare da somarar ta tana cewa haba haba mana jarumar mu karki karki karki sare don Allah ke da kike sabuwar shiga ma ko kin ma manta kalaman ki na baya ne don haka ma ki zama jaruma ki watsar da wannan soyayya da ba zai amfanar da ke da komai ba domin cutuwa kawai zaki ki ba mu Malik dama tunda shi ma yana so kuma yana da komai babu abin da ya rasa girgiza kanta ta so mai cikin kuka take cewa idan na auri Malik tamkar na rasa Aliyu ne so bana na buƙatar Malik a cikin rayuwata ni Aliyu nake so na ci gaba da rayuwa da shi I know halayyata yasa ya tsana amma ba ni ba so a shirye nake na daina duk abin da nake yi domin dai in same shi wallahi ko ba zai aure ni ba zan iya komawa gare shi domin mu kasance da shi na har abada bana da damuwa da wannan haukan banza ki daina wannan haukan dan Allah Tun Allah ki daina wannan hauka miƙewa Arab tana share hawayen nata to shikenan tunda dai hauka kike kike ganin nake ko hauka kika dauki magana ta ba ki jira idan na aikata ta fice daga ɗakin ba tare da ta saurari zaran ba sosai zaran take mamakin arab din dama an ce wanda ma bai taba soyayya ba idan ta kama shi ba ta yi mishi da sauki zama yake kamar ma mahaukaci ta yadda da dai gashi tana gani akan arab ko ita da ta jima cikinta ba za ta iya yin haka ba ta san sun rabu da Haidar har abada idan ma har ba wani aurenta ta sake yi ba ita ta fito ba ta fatan ma a ce ta koma mishi tunda shine wanda ma ta fara so ba za ta taba son wani kamar shi ba har ga Allah tana tausayawa rayuwar Arab domin dai Arab yanzu ta shigo cikin wannan duniya na wahalar soyayya yayin da Arab kuma ta fice ta koma tsakiyar gida ta yi zaman ta share hawayenta ta soma yi before ma ta soma laluban wayanta tana neman number Aliyu since ta taba kiran shi duk da bata yi save number ba haka ta yi ta duba waya ba bata ci sa'a ba sai da ta kira Muhibba domin dai ta tambaye ta number Muhibba na na amsawa cikin farin ciki take cewa antina na yi kewarki sosai ni ma na yi kewarki muhibba bayan kin manta da ni ma tunda na dawo ma sau ɗaya ma kika kira ni bari kuma ma kin ki zo ki duba ni don Allah ki an anti Umaira wallahi ba a son raina bane kin san umma ba za ta bar ni ba amma da zan zo but insha Allah da dai akwai 'yan uwan umma a nan Zaria din insha Allah in Allah ya yarda zaki ganni a jin zuciya Arab ta sauke sannan ta ce okay ina nan ina sauraron ki but ki tura min number Aliyu ita ma Hajja ki tura min number ta saboda wannan baya shiga ayya anti Umaira wallahi bani da numban ya Aliyu ita ma na Hajja azumma ta kira ni nace na ce zan kira zan ita ma Hajja nan ta kira ni ta ce min za ta kira ki sai dai kan in tambaya miki ita sai ta tura min numban sa okay i'm waiting please help me kar damu anti Umaira in Allah ya yarda yanzu nan zan kira in sanar da ita zaki ga ma na tura miki in ta turo min daga nan suka yi sallama ta kashe waya Aram na nan zaune ta ƙi ta tashi tana jiran numban Aliyu sai dai kan kuma koda Muhibba ta sanar mata cewa bata samu hajjan ba har yanzu ba za ta rika trying at any time za ta iya ganin numban din in har ta same ta ita ma sai ta buƙaci sabon numban hajja ta ce ta bata za ta kira ta kawai ita ma yanzu um, yanzu umma duniya ta zo mata ta zama mata sabuwa tunda dai aka raba gadon nan suka ci gaba da cin gajiyan Gidaje kusan biyar suka samu, sai ƙawarta Hajja Turai ta bata ta shawarar ta siyar da su da daɗin baki dai ta amince ta siyar. To ganin yadda ta samu kuɗi sosai shi yasa ta ga dacewar ta riƙa dillancin gida kawai tana siyarwa shi yasa daga ranar likafan ta ya ci gaba duniya sabuwa a wurin umma yanzu ba ta da wani buri sama da a ce dukiyarta ta haɓaka fiye da wannan domin yanzu har ta soma shirye-shiryen fara fita ƙasashen waje tana saro gulagulai tana siyarwa tunda tana burin wannan sana'a da taimakon ƙawarta ta samu wannan hanya tunda ta haɗa ta da mutanen da suka san kan harkan sosai so yanzu umma bata da wata damuwa tunda dai abin da take nema ne ta samu bata da matsala da su Aliyu yanzu kamar ma bata taɓa sanin su a rayuwarta ba saboda ta mamanta da su gaba ɗaya bare ta san ma me ke faruwa a cikin rayuwarsu dama sanadiyan dade ne kuma ma yanzu Allah ya dauki abun sa yanzu bata da ma lokacin da za ta zauna tana batar da ta domin ganin bayan Aliyu komai tana yin sa ne dama da kuɗi kuma tana yin sa ne domin kuɗi kuma yanzu ta samu kuɗi ba shikenan ba sai dai matsalarta da take so ta kunno musu kai a lokacin shine cikin da Hamida ta yi daga ciwo aka kai ta asibiti sai aka ce ai ciki take da shi hankalin umman yayi matukar tashi gashi duk yadda aka so a zubar da cikin yaki zubewa su rasa yadda za su yi kuka ne kawai umman ba ta yi ba amma sai da ta ci uban hamidan sosai tana zaginta tare da cewa ta ja musu abun kunya yanzu da a ce mahaifinta na nan ai abun kunyar sai ya fi haka tunda dole su hajja za su je kuma ta ce sai ta faɗa mata wanda ma ya yi mata cikin da farko hamidan ta ki faɗa sai da ta sha duka a wurinta sannan ta ce sultan ne ga sultan kuma wayoyinsa ma ko shiga ma ba sa yi yanzu tunda hamidan ta faɗa mishi ma tana da shigan ciki shikenan yanke alakar su kuma ya ce ba cikinsa ba ne ta je tanta ta nemi uban ciki domin shi bai yi mata ciki ba hankalin umman ya sake tashi matuka tunda uban ɗan ya nuna ma ba nashi bane to yanzu ya za su yi kenan dole suka nemi taimakon bokan su akan a kwantar da cikin saboda shi kan shi ya ce cikin ba zai fita ba idan har zai fice dole sai dai kan a rasa ranta shi yasa maman Sumi ta ce gwara dai kan a kwantar da cikin in ya so sai ta fito da miji a yi aure sai a huta ana yin aure sai a tayar da cikin ta haife shi a can asirin su a rufe haka kuwa ya faru sai dai kan Hamida ta ce san ba za ta iya aure ba in har ma ba sultan za ta aura ba to wallahi ita ba za ta yi aure ba dukan duniya da zagi ta ki yadda ta bi umarkin umma ta ci ubantan ta ci uwartan amma duk a banza shi yasa suka kitsa yadda za su yi mata kamar yadda aka juya hankalin Sumayya akan Aliyu ita ma haka aka yi wa Hamidan da sannu kuwa yanzu ta soma mantawa da sultan shi yasa ta yadda da auren za ta kawo wani umma ta ce dukkanin su daga ita har muhibba su fito da miji gwara ta aurar da su kawai ta huta zai fi mata duka duka yanzu sati biyu da yin abun har an tsayar da ranar auren su kuma Aram na can ciwon so ya kama ta mugun kamo kuwa tunda dai bata da ne ko kaɗan. Ko da ta samu namban Aliyu ma ya ki shiga bata san ma menene matsalar ta ba. Sai da ta ari wayan Ummu ta kira da shi sannan ne ma ta samu ya shiga nan take farin ciki ya shiga ta tana ta jiran jin ya amsa waya but ma har ya katse ma bai dauka ba jikinta na rawa ta sake danna mishi kira ringin biyu ya dauki waya ta ji muryarsa cikin kunnen ta, wadda bata da fatan burin sama da jin muryar a koda yaushe bata da wani buri da ya wuce haka Shiru ta yi ta kasa yin magana saboda wani daɗi da ya ratsa mata zuciya, har wani washe baki take yi tsaban farin ciki ya yi mata yawa. Farin ciki farin ciki, tana jin yana ta hello hello but ta gaza amsawa, sai da ta ji kamar za ta kashe wayan sai ta yi saurin cewa wait, kar ka kashe mana, Arab ce. Tabbas ya gane muryar nata ko bata furta sunanta ba, don haka take zare wayan daga sa ya kashe. Arab kamar za ta kurma ihu da sauri jiki na rawa ta sake kiran shi. Bode ya ki dagawa sai da ta jera masa three miss before ya dauka. Don Allah ka yi hakuri mana. Me yasa zaka kashe min waya? Baka ji me na kira na faɗa maka ba. Baka ji me yasa na kira ko kuma me zan faɗa maka ba. Ka kashe waya. Ta yi maganar kamar za ta yi masa kuka. Ba ta yi zaton yi masa ba ta yi zaton zai yi magana ba amma sai ta ji ya ce who is speaking cije leɓe ta yi cikin dauriya ta ce da shi arab ce cije leɓe ta yi cikin dauriya ta ce da shi arab i humaira na san ka gane ni but kake tambaya me ya faru ya furta a hankali cikin sanyin murya jin hakan ne yasa ta gyara zamanta cike da muryan tausayi ta ce haƙuri zan baka akan abubuwa da na yi maka a baya Aliyu na san ban kyauta maka ba but na ba na baka hakuri a baya yanzu ma sake kiran ka ne in baka hakuri kai hakuri don Allah nawa bana da wata manufa akan ka face alkhairi har a raina ina son kasancewa da kai har zuwa mutuwata please ka bani wannan damar ina ƙaunarka ka sosai bana jin zan iya ci gaba da farin ciki in har ban koma gare ka ba in my heart i want to be with you until my death give me this chance i love you so much i don't think i can continue to be happy if i don't go back to you please give me this opportunity she ended the speech with tears coming out of her eyes ko kaɗan babu tausayinta a cikin ran Aliyu because this call she made she, eh, she made to him was sadness and, and irin haushi that he feed again in his heart. Da ta san ma yanda, yanda yake ji a game da ita ko? Da ta san yadda yake ji a cikin zuciyarsa ko? Da ba ta yi gigin sake haɗa alaƙa da shi ba. Haƙiƙa ya yarda ko kaɗan ba ta da kamun kai shi ya sa ransa a ɓace ce muddin kika sake bibiya ta a cikin rayuwata ba zan taɓa saurara miki ba. Ki kama kanki ki san da wa kike magana domin ni ba kalan yan iskan karuwan karuwanki bane saboda ke karamar kwakwalwa gare ki ko har ma kike tunanin ma zan iya kaunar ki har abada idan ma mafarki kike tun wuri to ki farka ni Aliyu ba zan taba son ki ba daƙiƙiya jahila mara tarbiya irin ki ko irin ki wacce ta dauko halayyar ki wallahi ba zan bi ba wawu ya sha sha sha kawai ya ja tsaki a ƙarshen maganar nashi yana yanke wayan to babbar magana to duka duka dai a nan wurin zamu dakata sai mu da ku a littafi na ƙarshe wanda littafin gaba shine littafi na ƙarshe zan yi amfani da wannan dama <laughs> to shikenan dai in ƙara baku haƙuri kamar yadda aka saba yau da gobe <laughs> masu jiran wannan labari masu ƙorafi shekaransa ɗaya rabin shekara yayi, watanni bakwai yayi. yanzu dai duk ya je ƙarshe an ce wai duk tafiyar da ah, komin rarrafe ake ko da rarrafe ake ta ko da zagindi, matukar matuƙar akwai inda ake da burin a isa in Allah ya ƙaddara rai zai ga wannan ranar da ya je wancan wurin. Sai dai in ce muku ma haɗu da ku a littafi na gaba domin jin yadda za ta kasance wanda tare suke ku.